This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 20-26-31-42 da kuma 61 haka kuma kuna iya jin shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da fm nomad haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan daren da watan kunanan lahiya. Wace irin gudunmawa jama'a ke iya badawa wajen yaƙi da rashawa da cin hanci a ƙasashenmu na Afirka? akan wannan batu muke so ku bayyana ra'ayoyinku a yau lambobin namu dai su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili hudu biyar takwas da kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. kuma kada a manta a matsa plus one kafin abu ga wannan lambobin amma kuma duk kafin maku yi wannan za ku je ta bakin wani masanin ilimin halayyar da zamantakewar jama'a akan wannan batu na tashawa da cahancin. Mudassir Kasim da tawagar shi za su taya ku shakatawa da waƙar su ta masar Bauchi amma da harko ga cikakkun labaran duniya. To ga labaran mahaifin matashin nan ɗan ƙasar Bangladesh da aka cafke shi da laifin kulla makarkashin kai mummunan harin ta'addanci ko kuma ƙoƙarin kai harin ta'addanci akan baitul malam Amurka da ke New York ya musanta cewa dan nashi yana da wani hannu a wannan kokari na girka ita wannan ta'asa tun jiya larba da shi wanda ake tuhumar din kwazi muhammad razwanul hassan ya bayyana a gaban wata kotu ta tarayya ta amurka da bayan da aka kamo shi a wasu ita wannan tuhumar na cewa yana kan aiki na kunar bakin waken hallaka kansa da kungiyar alkaida ta sashi aikatawa na yaje ya taro tsawon ginin da wata mota da ke shaƙi da bamamai yanzu an ba da umarni a ci gaba da tsare shi na fis ba tare da an ba da belinsa ba shine a yau alhamis mahaifin nashi kwazi muhammad hassanullah ya fito yana cewa ɗansa ba mai matsanancin ra'ayi ba ne saboda haka ba ruwansa da wato ya bi wannan aƙida ta ta'addanci mahaifin dai shine mataimakin babban daraktan wani gabjejin bankin da aka ce ba mai girmansa a tsakanin bankuna masu zaman kansu a ƙasar ta bangladesh Sabuwar shugabar kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da Dlamini Zuma ta isa Mali don halartar wani muhimmin taron da za a yi kan neman zaman lahiya mai ɗorewa a ƙasar. Daga cikin batutuwan da za a duba a wajen taron da za a fara gobe idan Allah kai mu a birnin Bamako wanda kuma mahalartan nashi za su hada da wakilan kungiyar ƙasashen Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma kungiyar ƙasashen Yammacin Afirka ta ECOWAS. akwai hadda a maganar neman shinhiɗa ma mali ingantacciyar siyasa horar hula da kuma sanin yadda za a yi da ƙungiyar 'yan kishin islama nan da ke arewacin ƙasar shugabar kungiyar ta au ms zuma ta ce wannan rikicin na mali rikici ne da ba a mali kawai ya tsaya ba tarzoma ce da za ta iya rihe nahiyar afirka baki ɗayanta idan ba a san yadda za a iya shawo kanta da wuri ba haka kuma ana sa ran mahalarta taron su shata tsarin lokutan hwarawa da aiwatarwa da kuma gama aikin kawo zaman lahiya da sojin tarbace na kasashen afirka na ecowas za su yi a cikin makon jiya ne majalisar ɗinkin duniya ta umarci ƙungiyar ƙasashen afirka da ecowas da su kawo bayanin shirin tura soji zuwa malin a cikin wa'adin kwanaki 45 sai dai kuma ɗaruruwan 'yan mali sun hito kan titunan birnin bamako suna ta zanga-zangar nuna adawarsu da kawo bakin sojoji a ƙasar tasu da sunan neman sasanta rikicinta mali dai ta afka cikin rikici ne tun daga ranar 22 ga watan afrilun da ya gabata lokacin da sojoji suka tambake gwamnatin shugaba amadu tumani ture to muna baku labaran ne daga sashen wasu mura amurka a birnin washington dc wata kungiya ta yan adawa da aksalin kurarenta duk a yanar gizo ta intanet take yin shi ta jawo hankalin duniya ga wata ta'asar da ta ce tana faruwa a ƙasar syria inda ta ce ana sace dabban mutane kuma tana ɗora laifin yin hakan akan gwamnatin ƙasar wacce ƙungiyar ta ce tana yi ne domin ta gallaza mutane da iyalinsu a yau alhamis ne wannan ƙungiyar da ake kiranta avas ta fito da bayanan da ta ce ta samo daga wajen iyalan mutanen da aka cauke da kuma wanda aka tsare da kuma wanda aka sace tun daga lokacin da aka soma wannan rikicin na siriya a watan maris da ya wuce kungiyar ta ce za ta hannunta duk wannan bayanin ga kwamitin kare hakkin bil'adama majalisar ɗinkin duniya domin a je a bincike shi bayanin da ya hada da wanda aka samo daga iyalin wani mutum da aka ce an tsare shi a wani shinge na soja wanda kuma iyalin nashi suka ce ba su san inda yake ba akwai kuma wasu da suka ba da labarin wani mutum da shi kuma aka ce an yi awon gaba da shi tun cikin watan mayun bara har yanzu iyalin sa ba su san abin da yake ciki ba sai dai bayanan da aka samu din daga mutanen da aka tsare ko aka sako kan dan ba da labarin mutumin jefi-jefi Gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta Kinshasa ta ce tana son Uganda ta bayyana mata alakata da 'yan tawayen lardin Kivu na arewacin Congo. Ministan yada labaran Congo Lambert Mende shi yake magana da gidan rediyon nan na muryar Amurka kwana ɗaya bayan tona asirin da aka yi a wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. wanda ke cewa Uganda da Rwanda duk suna ba da tallahi ga 'yan tawayen Kongon da aka sani da lakabin M23 ko bayan neman bayanin Mr. Mande ya ce Congo na son Uganda ta hayyace irin dangantakar da ke da wato da take da, da wasu mutanen da aka ambata a cikin wannan rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ministan ya ce amsoshin da Uganda za ta bada ne za su sa Congo ta san matsayin Uganda wato da ko Uganda na ɗaukar matakin yaƙi ne akan Congo. Uganda da ruwan da dai sun jima suna musanta cewa suna ba da duk wani tallahi ga ƙungiyar 'yan tawayen ta M23 wacce ta daɗe tana yaƙi da sojojin gwamnatin ta ƙasar Congo. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a daidai lokacin da hukumar efcc ta yaƙi da rashawa da cin hanci a najeriya ke shirin gurhanar da wani matashi a gaban kotu misalai kama shi da kuɗi sama da naira miliyan dubu ɗaya za shi ƙasar dubai na tattauna da masanin ilimin halayya da zamantakewar jama'a dr nu'uman habib na jami'ar bayero da farko na tambayi dakta ko me mahwarin cin hanci da rashawa a cikin al'umma ah, babban abin da za a fara kawowa shi ne rashin wadatar jiki idan ya zama al'umma ta gina akan cewar kowa dole sai ya sami kuɗi kowa kima da darajarsa ba a ganin ta sai an alakanta ta da kuɗi to sai mutane ya zama na cewar sun sami ganama komai abin da za su yi shi ne kawai neman kuɗi ta yake halal da yake haram babban abin da ya kamata a fara yi shi ne ya zama a fara duba wannan me yasa za a ta'alkanta shi girman mutum ko darajar ko kima su da kuɗi kawai bayan akwai waɗansu abubuwa a rayuwa wanda suka fi wannan to shi ne wannan abin farko abin da a fara dubawa a ƙasashenmu yanzu an samu cewa mutane sukan yi dukkan abin da suke ga dama domin idan suka sami dama yi amfani da wannan su arzanta kansu ba tare da tsanar al'ummarsu ba hmm. domin girman ka da kima ka da ya rage ka shine ana tsora shi akan kuɗi da kuɗin da kake ganin kake da shi a da ba haka yake ba a zanen ita al'umma tana kimanta mutum akan kwazonsa da gaskiyarsa da zamansa mai kula da haƙoƙin jama'a mai kulawa da abin da zai amfani da jama'a amma yanzu kawai farko abin da ake su jama'a jama'ar mai za samu da gare ka kai kuma mai za ka samu daga abin da aka baka musamman abubuwa na al'umma da aka danka a hannun jama'a a matsayin amana yawanci a duk kasashe musamman kasashen mu na afirka ko muka duba nan najeriya akwai kungiyoyi da yawa da ke da'awar yaƙi da irin wannan halayya ta rashawa da cin hanci amma eh. shekara da shekaru sai aga kamar waɗannan ƙungiyoyi sun kasa yin wani abu shin wannan eh. yaƙi da suke da awai ya yi ƙarhinsu ne ko kuwa ba da gaske suke yi ba to abubuwa guda biyu ne waɗannan ƙungiyoyi guda kala biyu ne akwai waɗanda gwamnati suke kafawa akwai kuma masu zaman kansu wanda mutane da kansu ke kirkira da kafa su ƙoƙarin su yaƙi cin hanci da rashawa idan muka ɗau wanda gwamnati ke kafawa misali efcc ya ce ta fi shahara a 'yan kwanakin nan gwamnati ta kafa ta da ta yaƙi cin hanci da rasawa amma abin da ya kasance shi ne daga baya da farko ta fara abin da karfashi daga baya sai ya kasance cewa ana ganin ta fi kasancewa kamar karan farauta ta gwamnati wanda kawai ake kamawa a kai shi daban kuliya a zartar da hukunci ne wanda yake ba shi da ƙarfi har ma ya kasance cewar idan har kana son ka tsira to abin da za ka nema a ci a kan hanya ta matsayin cin hanci ko ya rashawa shi ka tabbatar ka ci ko kin ci da zan hada mata a cikin masu cin hanci da rasha mm, Ka da yawa miliyoyi da biliyoyi to idan mutum ya yi ciwon nan to shi ne zai iya samu ma ya kubata. masu miliyan biyu masu miliyan biyar masu miliyan goma masu miliyan ashirin waɗannan su ne ƙananan alhaki su ne wanda ake ganin za a iya sakawa a ciki to ita kanta gwamnatin sai aka fahimta cewa ba da gaske take ba ba saboda kamar irin waɗannan hukumomi yanzu kusan an fito an dawo da gaske eh, to akwai kuma wata yar uwarta a ICCC Da ita ma wannan ita ce ma ka koma baya gara gara ma ana ganin efcc din game da ita wacce icc to waɗannan su ne na gwamnati to akwai kuma ƙungiyoyi da mutane sukan kafa ke kokarin su yaƙi ɗan hakki da shawa ta wajen zuwa kotu ta wajen fallasa ɗan hanci da rashawa da suka samu to su ma in ka ce za ka ne yaƙi cin hanci da rashawa ko ka fallasa shi dole ne kana buƙatar samun hukuma shine kotuna to an kai wani manzali a kan cewa a yanzu su kansu kotunan da yawancin su su kansu su ma sun bilbiya za a ga ganin su wajen taimakawa su yi cin hanci da rasuwa. Dakta ga dukkan alamu dai ba mahita daga waɗannan abubuwa da ke faruwa. A'a, ai ba a yanke kamana, za a cewar babu abin nan. Wannan da sa bai kamata ya sa mutane su yanke kauna ba. Amma babban abin da ya kamata jama'a su yi wa kansu kiyanin laili kuma shi ne tabbatar cewar dukkan wani wanda ya zama da cewar hanyoyin samun mafi jiyayi daga cin hanci da Rasha. ya same su ke zama na abin a cikin wannan al'umma ya zama da cewa ana kwarzanta mutane masu gaskiya masu amana ya zama na su su ne za su zama abin da ake kira role model na society abin girmamawa abin ɗaukakawa abin darajar hawa da sauransu kamar misali a kwanaki ba an ba da lambar da ta kasa irin su ofr nfr dinnan da com da sauransu da aka bayar an yi ta korafi kan cewar da yawan waɗanda aka ba su musulunci sai a ba su ba to haka kuma a cikin al'umma a cikin a unguwanni ne da ƙauyuka da birane duk aka ya kamata a cikin mutane su yarda cewa kiman mutum ba a kuɗi ne musamman kuɗin da aka same shi ta hanyar yake halal da yake haram Dr. Numa Habib na Jami'ar Bayero kenan. To kafin ku fara bayyana ra'ayoyinku ku shakata da wannan waka. mai ƙarfi sannan al'ada ta sa da yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To ga duka alamu mun samu kira daga wani garin da ban ji da kyau ba. Hello wa ke magana? Mummunan ah, naka daga Gombe. To muna saurare me zaka ce akan wannan batu na rashawa da cin hanci ya kake ganin jama'a za su iya taimakawa wace irin gudunmawa jama'a ke iya bada? Wajiya Grace ko? A suna na Halima Jumrau. Eh, Halima? Mm, kana lahiya? Lahiya kalau. To muna muna jiran ra'ayinka. Dama abin da kowa ya ne a Najeriya. Mm. Dama in ka ga kamar mutum yana cin goro to ƙasa zai dinga duba bakinsa. To shi ne abin da zan faɗa miki abin da yana faruwa a Najeriya abin da wanda su gabata suka yi. Eh amma a ganin ka yaya ku jama'a talakawan ƙasa ya za iya da za ku iya taimaka ku yaƙi da rashawa da cin hanci ku hana yin rashawa da cin hanci. Abin da haka zan gaya miki gaskiya ka bari tun farko. Gaskiya za a yi. <laughs> To mun gode kwarai da wannan ra'ayi yanzu ga kira daga Potoskum jihar Yobe. Salamu alaikum. Alaikum salam alama Halima. Eh sannan amma kamar rediyon ka na kunna ko? eh, eh da Allah ya kashe shi yawa wato wake magana daga Potescom Kabir Ibrahim mai daga Potescom to malam Kabir muna sauraron ka ta halima wace mu yau da yamma a garin Potescom mu waye gari da wani sashen hankali sosai wani muna cikin kasuwa wallahi muka dinga jin harbe harbe haka nan muka bar cikin kasuwa da gudu to subhanallah Allah ubangiji ya kiyaye wannan al'amari amma tunda ka kira me zaka ce a wannan tattaunawa da muke me ra'ayinka wallahi ra'ayina ne da Allah ina su tsakanin gwamnati da su mutane da suke wannan abubuwan da Allah da annaba a samu a ta mu samu sun yin wannan abubuwa lagos a garin Fajiskum. To duk da dai ba a kan wannan muke magana ba amin da watan hukumomin Najeriya da kuma su waɗanda kake magana a kai sun saurara. Ga dukkan alamu ga wani kira mun samu daga jihar Kaduna. Salamu alaikum ake magana. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Malama Halima tana magana da Usman Muktar ɗan Nijar wanda yake kasan bacci Kaduna. To Malam Usman muna sauraron ka. To Malama Halima abin da zai sa a daina shi cin hanci da rashawa na farko shine dai a zaɓi shugabanni na gari wanda ba son zuciya duk wani shugaban da an ka zaɓa cancanta ce ta kai shi. To a gaskiya idan aka samu haka tun nan wurin za a samu yaƙi da cin hanci da rashawa. don saboda shugaba na kwarai na kirki ba zai kawo cin hanci da rashawa ba a cikin kasar daga usman mukutar ɗan nijar wanda ke kasan suka duna da fatan za ta tashi lafiya amin ya allah mun gode kwarai yanzu ga kira daga jihar yobe salamu alaikum ke magana wa alaikum assalam malam halima barkan ki da warhaka kina magana da amadu abacha ne daga nan makina jihar yobe to malam amadu muna jin ka to da fatan dukkan lafiya gaba daya mm, lafiyan mu lau alhamdulillah lafiya kalo to mu talakawa gaskiya bangaren da zamu ba da gudun mamun tsayin da mu yi mu hancin hanci da cewa kasan nan ba eh sosai dole ne mu dage mu rabu shugabanni wanda suka cancanta ba wai don wani kuɗi mana ba wanda suka cancanta idan muka zaɓe su su din su din ba za mu ba idan duk wanda muka zaɓa muka wanda ya cancanta idan muka zaɓe din ba za mu ba amma mu talakawa idan ya kasance za mu zaɓi son ra'ayi ko kuma dai ko kuɗin wani ba haka to wallahi tallahi ba za mu taɓa yaƙar cin hanci a ƙasar nan ba kuma rashin hukunta rashin zalunci shugabanni shi yasa shugabannin ko an yi cin hancin ba sa hukunta waɗanda suka yi abin yasa har yanzu abin ya kice kice ne wallahi tallahi malama halima to mun gode kwarai malam amadu daga jihar yobe yanzu kuma ga kira daga azare jihar bauchi salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah kina magana da garba ibrahim azare to malam garba muna jinka Sosai. Eh muna jin kamalan garba. Yawwa abin da yake jawowa cin hanci da rashawa kiya ya mutu a musamman a Najeriya. Yan su kansu EFCC yan amshin shatar gwamnati. Bai kamata a ce dama EFCC tana an da gamar ba. Ya kamata a ce an samu moral people wanda suke masu gaskiya sun yi aiki a ƙasa an tabbatar ba su shafi kuɗin gwamnati ba. Su ya kamata a naɗa. zama su da masu yaki da cin hanci da rashawa amma in kuka kula suna suna bin umarnin gwamnati ne shi yasa wallahi tallahi in dai musu daina hello kina jiya sosai malam garba in dai musu daina bin umarnin gwamnati ba to abun ba zai yi ba amma a ƙasar nan wallahi tallahi duk duniya ba ƙasar da ake cin hanci da rashawa na tsawon irin irin Najeriya wai a saci kunin gwamnati a kama mutum dubu dubu da sata hello muna jin ka muna jin ka ci gaba a kama mutum dubu dubu da sata wai amma ya ce wai an yi belinsa kuma an yi belin ba za a nuna duniya cewar ga abin da ya sata ba amma kawai ya ce an yi belinsa To mun gode kwarai Malam Garba da wannan ra'ayi ka yanzu ga kira daga Nasarawa. salamu alaikum ake magana. Alaikum salam Baba Jibril ne da Nasarawa. To Malam Baba muna jinka. ka. gajiya aiki. Alhamdulillah. Ra'ayin game da yanayin mulkin ƙasar nan. A'a game da wata irin gudunmawa jama'a za su iya bada a kawo ƙarshen wannan matsala ta rashawa da cin hanci ba ma a Najeriya ba a ko'ina. Ok, to abin da jagoyi mu samu kyawar shugabanni. Eh muna jinka amma kamar kana wani wuri inda akwai hayaniya. inda muka samu kyawun shugabanni wanda ci hanci da rashawan Allah za a samu kontrol din shi. To mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka yanzu ga wani kira daga jihar Bauchi. Salamu alaikum. Alim mai kina lafiya. Lahiya lawa ke magana. Ahmed ne daga Bauchi Lushi. To Malam Ahmed muna sauraron ka. Wallahi maganan ci hanci da rashawar nan kawai ni a ra'ayin shine gaba ɗaya shugabannin najeriya na wannan su su eh, majalisar dattawa majalisar tarayya duk a saukar da su kawai shi ne da ya rasa shajin shawari abu to kahin a sauke su wace irin gudunmawa kake ganin ku za ku iya bada a matsayin ku na talakawa na jama'ar ƙasa ai gudunmawa lima suna da yawa kawai duk a saukar da su ko ba su da wannan amfani a najeriya <laughs> kenan abin da kake gani eh na gode ya gaida sauran mutane aiki To godiya muke yawa godiya muke Malam Ahmed da wannan ra'ayi naka idan dai kuna sauraron mu kuna bayyana ra'ayoyinku ne akan irin gudunmawar da kuke ganin jama'a za ta iya badawa wajen yaƙi da rashawa da cin hanci a ƙasashen Afirka. Lambobin namu dai kamar da kuka san su su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili hudu biyar takwas. da kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To ga duka alamu ga wani kira mun samu daga Malam Madori. Salamu alaikum. wa alaikum salam. To Malam Madori a wata jiha ce Yoba ce ko Borno? A Jigawa. A kai, to lallai na, na bi gehe na wake magana. sunana ina ce na kofar fada malam madori to malam inuwa na ji malam madori sunan barbarci kuma a jigawa ƙwarai kuwa to bismillah malam inuwa muna sauraron ka dangane da sha'anin cin hanci da rashawa a ko duniya ko najeriya ina ganin abubuwan da yake faruwa To ga dukan alamu Malam Inuwa kana cikin magana layi ya maka tangarɗa sai kuma jiko na gaba idan Allah Ubangiji ya gwada mana. Yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan kotun Kazakhstan ta hukunta Vladimir Kozlov, shugaban jam'iyyar hamayya Alga. Kotun ya yi masu ɗaurin shekara bakwai da rabi a gidan kaso. An zargi shugaban hamayyar da laifin hazuka kyamar shuɗanyar al'umma da kuma yin kira a hamɓarar da gwamnatin ƙarfi da yaji ko kuma a kawo sauyi a kundin tsarin mulkin ƙasar. An yi zargin ne domin wai ya goyi bayan yajin aiki da ma'aikatan mai suka yi a zanazozin a watan Disamban bara. Amurka ta ji takaicin wannan hukuncin da baya kan ƙa'ida da aka yi ma Mr. Kozlov. Tsarin shari'ar ƙasar kazakistan ya kasa ba Mr. Kozlov zarafi ko min ƙanƙancinsa domin samun shari'ar ƙwarai in ji jakadan Amurka na ƙungiyar tsaro da haɗin kai na ƙasashen Turai ko kuma OCSC wato Ian Kelly. Wannan ya nuna a fili cewa kazakistan tana keta dokokin ƙasa da ƙasa da na OSCE da kuma alƙawura da suka zama wajibi a kanta. Lamarin ya kawo shakku a kan ko ƙasar za ta girmama 'yancin bil'adama da tabbatar da mahimmancin walwala da bin shari'a. Abu mafi al'ala in ji Jakada Kelly shi ne masu gabatar da ƙarar sun gaza ba da ƙwaƙƙwarar shaida da za ta nuna cewa akwai dangantaka tsakanin goyon bayan da Mr. Kozlov ya ba ma ma'aikatan mai da suka yi yajin aiki da kuma tashin hankalin da ya faru a zananozin. Bai kamata a kwatanta goyon bayan da ya ba ma'aikatan ba da laifin keta dokoki in ji Jakada Kelly. Mun damu da amfanin da gwamnatin kazakistan ta yi da tsarin shari'ar ƙasar domin tamkar wata hanyar rufe bakin 'yan hamayya ne in ji Jakada Kelly. zargin cewa ya harzuka kyamar cuɗanyar al'umma yana da sakrakiya domin yana iya takure faɗin albarkacin baki a cikin lumana. Irin wannan zargin da ba shi da ƙa'ida yana iya zama makamin karya 'yan gwagwarmaya da ƙungiyoyin zaman jama'a da kuma mambobin jaridun ƙasar ta kazakistan Amurka na matuƙar daraja ƙawancenta da kazakistan kuma ta ɗauki alkawuran yin abubuwa a bayyane da ƙarfa demokradiyya. Da irin wannan tunanin ne Amurka take kiran kazakistan ta yi aiki da alkawuran da suka wajaba a kanta domin a kasancewar ta ɗaya daga cikin ƙasashen da ke OSCE. Waɗannan alkawuran sun haɗa da sake dokokin da za a iya amfani da su a danne haƙƙin faɗin albarkacin baki, abin da gimshikin demokariya ne da tabbatar da cikakken girmama 'yancin 'yan ƙasa na bayyana ra'ayi da cuɗanya da wanda suke so da kuma 'yancin yin taro. Wannan shi ne sharhin Amurka da ya bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da takaitattun labaran duniya. Zanga-zangar ruwan sanyi da aka so a yi a gama ta lami lafiya bai faru a haka ba ta rikici ta koma wani tashin hankali ga dangana a birnin Essex na kasar Girka inda ɗaruruwan matasa suka soma jifar 'yan sanda da duwatsu da kuma bamamai na kwalba irin wanda akan cika da man fetur. dubban mutane galibi ma'aikata sun fito suna zanga-zanga ne da yin tattaki akan tituna domin su nuna cewa ba sa son sharaɗi da wasu kasashe masu ba da bashi suka gita ma ita girka din ya cewa sai ta dauki wannan matakin na tsuki bakin a jihu kafin a sake bata wani sabon bashi da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai gobe da sa idan Allah ubangiji ya gwada mana ku sake jin muda da wasu shirye-shirye a ciki har da lahiya uwar jiki na Jummai Ali Ka mu yi sallama da ku muna mika ta'aziyya ga shugabanmu na sashen Hausa Leo Ken da sauran 'yan uwan shi da ke can gida Najeriya dangane da rasuwar dan uwansu Edward mai gida na hukumar ayyukan agajin gaggawa ta Najeriya. Allah ya bada hakuri da dangana kuma sanyaya zukata saboda wannan rashi da aka yi. yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da muka gabatar muku da shirye-shiryen tare da des mcconnell wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu tian wang ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.